A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da ma'aikaciya a kamfanin safarar motoci daga gari zuwa gari. Ta kuma ba mu labarin ta. Sunana Faith ba. Malama Faith, ba mu labarin ki. <laughs> Secondary school na na gama New Breed College, amma na, na gama India Kano State Polytechnic. Wani course? mass communication. To yanzu aikin me kike yi? Eh, I'm a ticketer in one company named Coach Country. Kin ce kin karanci mass com aikin jarida ke ne. Mm-hmm. To dama kina sha'awar irin aiki haka ne ko ko jaridan? Tun na eh? gaba abin da kike karanta kike yi ba. Eh to abin ne inda rayuwa yake inda kika samu shine zaki karba. To amma to ina roƙon Allah Allah ya kawo mu aiki da nake so. aikin jarida to ina batun ci gaba da karatu eh zan ci gaba da shi saboda yanzu akwai abun da nake yi na gama kaman to in zan ci gaba da makaranta to zan samu kuɗi yanzu ba kuɗi a hannuna da zan gaba school fees wancan da kika yi ba iyayenki suka ɗauki nanki ba baba ah, babana ne amma yanzu ya rasu hmm. to kafin ya rasu to ba abin da ya ajiye mana to yanzu to zai nema in in gama da makaranta. Ma, uh, mascom din ke son ki cigaba ko kina da sha'awar canja ah, rayuwa? A mascom ne nake so. To ki ce lokacin da kika shiga baban ki da su wani irin matsaloli kika fuskanta kafin ki gama karatu? Mm, saboda ba wai na gama eh, da ya rasu ina rubuta project dina Amma yanzu to daga ina rubuta project dina kafin gama shi na ya rasu amma ina da matsaloli a makaranta saboda da mask da project dina aka ba mu absent so yanzu absent biki bane a wannan lokacin na yi na je na yi submit amma suka ce wai na yi late ya aka yi kika makara to saboda group project ne saboda na yi tafiya in je in binne babana to shine aka ce wai me kike son ki zama a rayuwa eh ina son zama newscaster newscaster yes radio ko television Eh, anyone da god said i would do eh, wanda ya laye ce wai zan yi shi ne zan yi to wani kira zaki wa yan wanki mata musamman matasa I know you that one. To, na yi din mu na eh, na kira su tashi su yi karatu sai su zama abu a duniya. Ba wai za su dinga yi tafiyan yawo banza su je makaranta su zama abu. To, Malam Hafid sai dai mu ce Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.